a yau ne aka yi jana'izan wasu mutane 43 a ƙauyen kashobe da ke karamar hukumar mafa a jihar borno sakamakon yankan rago da ake zaton wasu mahara sun yi masu da kuma dukkaninsu manomar shinkafa ne waɗannan mutane ne wanda mafi yawansu yan garin zabarmari ne da ke karamar hukumar jere a jihar borno wanda kuma ke da sauran kilomita goma daga garin zabarmari zuwa ƙauyen kushobe waɗannan mutane sun je game da ajalinsu ne sakamakon dabara da aka ce waɗannan mayaka sun yi masu na tattara su wuri guda da kuma ake tsame su ɗaya bayan ɗaya da cewa za a masu wani tambayoyi wanda zaran an fita da mutum waje sai a yi masa yankan rago daga bisani kuma sai a sake zakulo wani wanda hakan har yasa aka hallaka waɗannan mutane aka kuma dinga cillawa gonakin nasu wuta na dai zai ci wannan kauye na zabar mari inda aka sallaci waɗannan mutane ga ma abin da wasu mazauna garin ke cewa to abin da yake faruwa dai a takaice mutanenmu suna wajen aikin shinkafa jiya ko da rana ta fara dagowa sai suka fita a jeji duk inda suka ganku sai su ce ku zo ku zo suna da magana a gona ne suka dinga sai sai a gona ne suka dinga samun su suna aikin shinkawa. su ce ku zo ku zo kuna da magana sai suna sa cikin garin kwashebe hmm. to suna tattara su a wani gida sai a dinga ciro ku da daya ana zuwa da su suna musu yankan rago shin har suka yanke yau mutane masu yawa suka yanke kimanin mutum 43 aikin da suke zuwa kuma suna neman abinci ne hmm. a gonakin su a gonakin su eh hmm. to mutanen mu sun tafi da yawa a cikin aiki din bugun shinkafa to shine sai suka hadu da su sai suka tara su suka ce ba za su yi musu komai ba A haka din da aka yi sun sa sun ji suna kaka masu a kwashebe wanda sun tara din idan sun fita da su za su ce za su yi musu tambaya duk wanda an fita da shi sai a yanka shi yanka ne yanka gaba ɗaya yankan rago ne suka kuma mu abin da muke kuka da shi kuma muke ƙara kira ga gwamnati idan har Allah ya kadar cewa gwamnati fa za ta iya ɗaukan mataki to ta ɗauki mataki kan mutanen nan amma ana musu wasa da hankali su ba su bar talaka ba hukuma ba ta bar talaka ba wannan abun yana tar mana da hankali an ce gabar ma bayan kashe wannan mutane sun biyu wasu gonaki sun kona gaskiya wannan batun. eh gaske sun kona gonaki bayan kuma sun kona gonakin ma har suna bin shinkafa da ke cikin mashin ko amalankin shanu da aka sa za su sa buhu su farka su watsar da wannan shinkafar an dai sallaci waɗannan mutanen ne a bainar gwamnan jihar Borno Professor gana Umar Zulum wanda har ma ya ma ma labarai bayani bayan sallatar mutanen kamar haka dukkan mu mutanen Borno ba mu ji daɗi abin da ya faru ba mun zama yi musu taziya mun zama ba su hakuri alal hakika jiya aka ce mutane 40 da suka rasu amma da na zo nan suna cewa ya kai saba'in ba wanda ya san adadin su yanzu za a fita neman su mu ba su hakuri komai abin da zai faru su daga Allah ne yake kuma kwanan nan mun sha magana cewa mutanen mu sojoji suna kokari amma har yanzu abin da muke kira shine a taro mu samu haɗin kai a tabbatar cewa wayan nan mun je mun same su a wuraren da suke zama ba zai yiwu ba yanzu mutane mun cira cikin mawayacin hali in ka zanna a gari yunwa zai kashe ka dole ka fita kai noma in ka fita noma kuma za boko haram zai kashe ka dole ne in ba mu samu lafiya dajin ba garin ba zai taba zama lafiya ba yanzu haka da waɗannan mutanen na cigaba da bayyana fargaban su na abin da kan iya biyo baya bayan hallaka masu waɗannan mutanen da aka yi ganin cewa suna zargin waɗannan mahara ba su da nisa da ƙauyen zabarmarin haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya